katsina fatanmu wamban faskari 2023 alkhairi ne mu a jihar katsina yanzu ba mu da zaɓi sai wamban faskari na baba masari alkhairi ne 2023 da yardar Allah ne katsina shine namu wambai na baba masari ikon Allah zaɓinmu kwamishinan environment ɗan amanar baba masari yawwa assalamu alaikum ga mu da sabuwar a tallanmu na a siboyi yaro ɗan small a siboyi matashin mawaƙi yana nan za ku shi yana nan yana nishaɗantar da ku da kuma a waƙe ku amarya da ango har ma da 'yan siyasa a wannan matashi shine mai suna siboyi a shatan a eh, eh, in ka ce siboyi a shatan aa to sannan assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu assalamu alaikum jama'a sunana yusuf sakaran ibro ga muna tare da siboyi shatan aa don haka waƙoƙin biki waƙoƙin siyasa sai ku bibiye shi domin ku nishaɗantu waƙoƙinsa akwai ma'ana da barkwanci na gode sunana hannu musa ibro kamar yadda dai kuka sani ni ba bako bane sai ga mu ga wani babban mawaƙi sibo shatan ee yana nan yana kan tsamin waƙoƙinsa za ku inga jinsu a koda yaushe sannan da kuma za mu ci gaba da saka muku da shi in Allah ya wannan bayan Allah da kuka ce kuka taimaka mini wajen tallata ni na gode na gode ɗari bisa ɗari jama'a sai ku ci gaba da bibiya irin waƙoƙin da muke yi su ne kamar haka ina yin waƙoƙin biki waƙoƙin siyasa waƙoƙin graduation na makaranta da dai sauransu kamar irin waƙoƙin biki muna yin su ne a kan kowane lokaci in mutum yana buƙatar a masa kamar akwai irin waƙoƙi na yi za ku ga ɗan tallacen su a gidan rediyo kamar shagali shagali na biki mu tashi mata da maza ku taka lulwalin kai ya auren ku na sosai ku tashi wannan waƙa ne kaɗan daga cikin irin waƙoƙin da nake yi akwai kuma waƙoƙin siyasa so da kun yake neman mu ko yake neman ya bibiye mu ga lambar wayar mu kamar haka 070 40 45 39 90 awal siwo shatan ya iya shatan yi waya assalamu alaikum i love you <laughs> eh wai na zance na fara ko eh na zance an yi independent amma kai ban ji wata murna da kai ba to independent alaji mun fita mun fita daga mulkin turawa na mallaka mun shiga mulkin mallaka na baka fata ba gara ma turawa su da ba ko ban za su hada mana wake da yanka ba ai mu yanzu a hannun mulkin mallaka muke to amma an yi happy independent ban ga happy independent ɗinka ba to independent alaji ai kai ka haɗu da independent kallaka ba inda ka san an ja dan ko <laughs> gaskiya ai kai kana karɓar yan defender kai ba ma yan kai tugin tugin zai ake ma Najeriya ta tugin zai akan gaskiya ne ya kamata a ce ka ka hada wani happy independent wallahi wallahi ba ta yan defender yan defender na wake da yankafa ne eh. ko kuma tuwon dawa biyar kuka ko tuwon dawa ka kamun yauki eh. a zuwa mun yan rama ta da dan da dan garin kuli kulin ta eh. to yanzu dai kana nufin kana so ka ce tunda ba za ka yi happy independent ba kana so ka ce kasa ba abin da ta yi ma kenan a'a ƙasa ta danne <laughs> ni wai an ce da tsohuwa ya Najeriya ta ce ba ya Najeriya tsohuwa ta ce ba har ya kwabe rabi ta ce ina kwabe ta ce ya kwabe arewa kaji kasa ba ta danne mutum ba ka bari ba kwarai eh, an ce tsohuwa ya Najeriya ta ce wallahi ba har ya kwabe rabi gaskiya ya kamata a ce kai wani happy independent din naka kana murna cika shekarar ta kenan a ina kuka da wannan shekara ina cin guduwar uwana